and sign up. da yake ko subscribe sanarwa don samun sabbin shirye da sunan Allah mai rahama mai jin kai. A littafin kurkuku, middle step wato zango na biyu, kashi na arba'in da biyar. Cikin rashin fahimtar maganar ta nace mata ni ban gane me kike nufi ba. Menene ya fi kuɗi daraja a jikina? Kuma wani irin haɗin kai kike so in baki? har lokacin ba ta raba jikina da nata ba sai ma shi da na ji tana sakewa ta ce min tana bukata ta jikina kawai take so za ta yi amfani da ni saboda yarda da ita da na yi sai na ɗauka wasa take yi mini cikin sanyin murya na ce mata momi amma dai zolaya ta kike yi ko na faɗa ina ƙoƙarin raba jikina daga nata sai dai ta ki bari in yi hakan kamar za ta mai da ni jikinta babu alamun wasa a kalamanta ta ce min zahara na taɓa yi miki wasa irin wannan na ce mata a'a ta ce min to da gaske take dama ta jima tana kwaɗayin san kasancewa tare da ni Bata ta samu damar yin hakan ba ne don ta lura kamun kaina kamun kai ne da ni kuma ni ba 'yar harka ba ce shi yasa ta yi dabarar amincewa da bukatar mu ta buɗe mata kamfani ta buɗe mana kamfani kuma ta ki karɓar kuɗin ribar ta da ke a hannunmu ashe makarkashiyar da ta shirya mini saboda ta san za mu iya taɓa kuɗin ni ban taɓa tunanin matar za ta yi mini haka ba anti alina da ta faɗa min hakan tsigar jikina ta tashi na rasa uwar ubana na so ciniyar kwace kaina daga rukon da ta yi min ina faɗin ne ki sake ni in tafi gida wallahi kin ban mamaki Ina ɗauke ki tamkar mahaifiyata saboda ƙaunar da ke tsakanina da Fatima ashe na yi babban kuskure ni ba zan taɓa baki haɗin kai don ma'aikata saɓan Allah ba ke ma na yi miki a fatan Allah ya shirye ki sai da na sha wahalar bangaje ta da gudu na damki kofa zan buɗe na ji ta a karkame kafin in zari jamlok ɗin na ji ta damƙe ni ta wargar da ni a saman gado tana faɗin baki isa ki kofce min ba zara dama na san saki min taurin kai shi yasa na biyo miki ta wannan hanyar wallahi idan har kika bijire ma bukatata zan saki dole ki biya kuɗi na a yau din nan idan ba haka ba zan damƙa ku a hannun lauya ɗina sannan zan rufe din ku ina kuka na ce mata naji ta bani lokacin da take son ta insha Allahu zan biya ta amma ni kada ta kuskura ta ce za ta taɓa jikina ta jira ta ga idan ban biya ta ba sai ta imini duk abin da ta ga dama tana faman sakin shi umar murmushi ta ce min ba ta so in yi da na sani don ta san ban da arzikin da zan iya biyanta ta san wane ne mahaifina karan ɗan siyasa ne sai ya yi musu wahala suke watsa masa hatsin da zai samu ya tsatsaga har ma ya ɗan mana raina ya ɓaci sosai jin irin wulakancin da take yi mini na san ni na ja makaina dama an ce kwaɗayi mabuɗin wahala sannan idan har ka ce za ka dogara da wani kana tare da wahala sai dai ba yadda zan yi ne tun farko da ta san wace ce tun farko da na san wace ce ita wallahi da ban amince ta buɗe mana kamfani ba da kyar na samu ta kyale ni a bisa sharaɗin gobe da safe karfe bakwai tana jiran alat na kuɗinta wallahi idan ta da ya ji maganar nan sai ya kusa kashe ni ni ban san ya zan yi ba zuciyar alina ta yi matukar karaya kai mamakin hajiyar su zara mai halin binsiranci har nawa ne kuɗin zara na matsar kwalla ta ce kusan fa miliyan shida makaraba ni da fatima zaro ido wace alina ta yi tana mai jinjina kai ta ce A ashe da rabon zara za ki kwana asal don ko babu abin da zai hana ki zuwa gidan yari ni har na hanko ki a cikin uniform ɗinsu fashewa zara ta yi da kuka jin abin da alina take faɗi cikin shekar kuka ta ce an alina ki daina fana so baki san halin da nake ciki bane shi sa kike zolaya ta wallahi saboda tashin hankalin da nake ciki tun safe ko ruwa ban sha ba tsananin tausayinta ne ya kama alina idanuwanta sun yi jawar da su kamar an watsa mata barkono muryar tana rawa ta ce an alina ko za ki taimaka mini mu je mu nemi wanda zai sayi motata da wayata kafin lokacin ya cika jikinta na ma ta yi maganar lokacin da kuka yi yarjejeniyar buɗe kamfanin kin yi shawara da wani ina nufin onkul ko ummi akwai wanda kika faɗa mawa girgiza kai zara ta yi ni ban faɗa ma kowa ba babu wanda ya sani kawai dai na faɗa musu na samu aiki a kamfani sun taya ni murna kuma sun yi min fatan alheri ummi ma ta taɓa tambaya ta ya aka yi kamfani ya ci sunana kamar nawa sai na ce mata ba nawa ba ne yarinyar mai kamfanin ce ta kwarata shi sa aka sanya mishi sunan zara world of beauty na kai alina ta yi kin yi babban kuskure zara matar nan ta yi miki wayo ni fa ganin laifinki ke ba da kanki kika ce kin san halin halinta masifafiya ce amma a haka kike biyo fatima kuka kashe kuɗi har miliyan shida bayan kin san ba gadan dan iya bane idan ita yarinyar ba ta da wayo aiki da hankalinki kuma ita dukiyar mahaifiyarta ce ke kuma ke kuma fa baki hada komai da ita ba yanzu ai gashi nan ta ja miki bala'i ko dai ki biya ta ta ko ta maka ki a kotu ni dai shawarar da zan baki shine ki je ki mata abin da take so hankali a kwance Alina ta yi mata magana ta yi tsammanin za ta taimaka mata ne don su nemi mafita amma sai ta ji tana faɗar haka zuciyarta ta karye sosai har bata san sa'ad da ta fashe da kuka ba ta sako daga saman kujerar ta zube a saman gwiwowinta cikin shekar kuka take faɗin na shiga uku anti alina amma dai wasa kike yi mini ko ni na san ba za ki taɓa bani shawarar in aikata zunubi mai girma irin wannan ba wallahi ina tsoron Allah ina tsoron ranar da zan koma gare shi daure mata fuska alina ta yi idan har baki amince mata ba zara ta yaya kike tunanin zaki iya biyan ta kin san halin mahaifinki ba zai taba biya miki kuɗin nan ba ummi kuma ba ta da kuɗi zara gwara ki ba ta haɗin kai na yi miki alkawarin babu wanda zai ji abin da ya faru da gani sai ke kin ga ta ce za ta kara muku wasu kuɗin har ma ta sa a yi muku oda na kayan da za ku yi amfani da su daga dubai wallahi zara ki amince mata idan ma dan baki saba bane za ki saba a hankali Allah kuma gafurin rahim ne za ki iya tuba ko daga baya ne in ta gama amfani da ke zazzare ido waje zara ta yi yayin da take kallon alina cikin matsanancin tashin hankali da rudani muryar ta na rawa ta furta ce alina da gaske kike in ba ta haɗin kai murmushi alina ta sakar mata haɗi da ɗaga mata gira alamar e girgiza kai zara ta yi idanuwan da cike tab da kwalla ta ce wallahi anti alina ba zan iya ba ko da ko duniya za ta mallaka mini dan in biya mata bukatar ta ba zan taba amincewa ba ba zan taba amincewa da ita ba ta in saba ma Allah na gwammace in rasa komai da na mallaka dan in biya ta ta ina tsoron Allah kuma ina jin tsoron ranar da zan koma gare shi yanzu idan na mutu kafin in tuba fa ta faɗa yayin da hawa yake ci gaba da wanke mata fuskar ta kallon da take bin Alina da shi kallo ne na mamaki da al'ajabin shawarar da ta bata har ta fara kokonton anya kuwa Alina ce wannan ko dai aljanu sun shige ta ne gyada kai zara ta yi cikin rauni na murya ta furta anti alina ki daina wannan maganar kina rikita mini tunani na, idan har ba za ki taimaka mini mu nemi mafita ba bai kamata kina tanzara ni akan aikata zunubi mai girma irin wannan ba har kin sa na fara kokonto akan ki duk da na san wace ce antina tabe baki alina ta yi haɗi da watsa hannayenta ta ce zara we don't have any other solution beside this ina kara jaddada miki ki hanzarta zuwa ki biya mata bukatarta idan ba haka ba za ki kai karar idan ba haka ba za ta kai karar ki kotu ne sannan ta rufe muku kamfanin ku amma idan kika bata haɗin kai kin ga zaki ci riba biyu da farko za ta yafe miki bashin da take binki na biyu kuma za ta yi muku oda na kayan amfani daga Dubai wannan fa babbar dama ce a gare ki da sauri da sauti mai karfi ta karasa maganar fuskar ta babu annuri ta yunkura ta mike tsaye Zahra ta saki baki tana kallon ta da rinannun idanuwanta ni kin ga tafiyata idan kin canza ra'ayinki kina iya zuwa ɗaki ki same ni zan taimaka miki da mayukan da zaki gyara mata jikinki ta hankali ka faɗa ta hankali ka faɗa ta ta juya ta nufi kofar ficewa daga ɗakin kamar sakariya haka Zahra ta bi bayan Alina da kallo har ta ɓace maganinta. hannu biyu ta ɗaura a saman kanta tana faman ambaton kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsantsar tashin hankali ne akan fuskarta wani irin ban zazzabi ne ya lullube ta saman fulo ta kwanta idanuwanta na fuskantar silin yau anti alina ta bata mamaki ta karya mata zuciya duk da har yanzu ta kasa yarda da abin da zuciyar take faɗa mata dangane da ita ba ta sanya za ta yi ba don ita har ga Allah ba ta jin za ta amince da shawarar Alina ta gwammace da ta tara duk wani abu da ta mallaka ta je ta biya ta kuɗinta zai fi mata kwanciyar hankali akan ta saba ma Allah ta zo tana da na sani mara amfani babban abin da take ji matakaici asarar da za ta yi na zuwa gidan obin na on friday na satin da suke ciki za a yi shagalin birthday na babansu already sun faɗa musu sun fidda musu anko da correction ne da kitso suke bukatar a yi musu jibi ta san ta rasa wannan damar hajiya falmata ba za ta taɓa Hajiya Falmata ba za ta bari ta ci gaba da yin aiki a kamfanin su ba muddin ba ta amince da bukatar ta ba gashi ita ba ta da komai dole ta hakura ta ma riga da ta fi da rai shawarwari ta shiga wankewa da zuciyarta a ƙarshe ta yanke shawarar za ta yi magana da Mahabub wata kiliko cikin abokanansa a samu wanda zai sayi motarta da wayarta da wannan tunanin baccin wahala ya ɗauke ta babu ci babu sha tun safi baiwar Allah Allah sarki wannan kenan a can kowaɗe ɓangaren daular Obi Estate. Ziyan ne kwance saman shimfiɗaɗɗen gadonsu daga shi sai shot a jikinsa. Tunda suka dawo daga ofis yake ta sharar baccinsa kamar matacce. Toilet da ɗin ɗakin aka buɗe. Zayyad ne ya fito, waist ɗinsa ɗaure da tawul, jikinsa da alamun danshin ruwan wankan da ya yayo. Tun kafin ya ƙarasa gaban gadon, ya soma ambatan sunan Zayan. Bro, get up. Ina son mai magana mai muhimmanci, please. Ya faɗa a yayin da yake kokarin zama a gefen gadon hannu ya kai yana bubbuga kafar shi please ka tashi ziyan bacin ya isa haka sai ka ce mai sleeping sickness tunda muka dawo daga ofis kake ta sharar bacci ko dai ka sha kwaya ne ya faɗa yana cin kusa yana cin kulin kafar ziyan da mugunta dogon tsaki ziyan ya ja yana faman ya mutsa fuska ya furta ziyad don allah ka bani na gaji Bana son damuwa in za ka farka malam ka barka saboda na san ba gajiyar aiki ne kaɗai ya sa ka yin bacci ba saboda ai sakatariyarka ta faɗa 'yan mata kanana kake tarawa a ofis ɗinka ko na yi karya ya faɗa tamkar bai ji me ya ce ba ya faɗa yana kallon ziyan yana kallon fuskar ziyan tamkar bai ji me ya ce ba ya haɗe fuska babu annuri dole ka yi shiru tunda baka da abincewa a dai dinka jin tsoron Allah Ta kamar ka. kana da kyan fasali shi yasa kake makure yan matasan mata a ofis kana zare musu ido don ka san dole su yi maka biyayya tunda kuna aiki a karkashin ikon amin tunda suna aiki a karkashin ikon bai karasa maganar ba sakamakon zaburar da ziyan yayye miƙe tare da damƙar filo ya buga mishi a kai ya juyo wani filo ya rinka buga mishi ta ko ta ina muryarsa tamkai zai fashe da kuka yake faɗin ziyad ka takura ma rayuwata kai ma ka sani wallahi na fi karfin in makure 'ya'yan mutane a ofis ni ba na yi ma mace dole idan ba ita ta nuna tana bukata ta ba kai ne dai bunsuru da baka iya gani ka kau da idananka ni da ajina mata ne suke kawo kansu wurina ba ni nake kiransu ba ya faɗa yana hararsa shisheka kaɗai. shashasha kawai mai kama da dadi ya karasa maganar yana haki kamar wanda ya sha gudu idanuwansa sun kaɗa jawur saboda baccin da bai ishe sa ba ziyan ni ne bunsuru kuma mai kama da dadi kana nufin shi ma dadin mu bunsurin ne fuskar shi a ya eh maganar daga masa gira ziyan yayi karya nayi ne bebin dadi ni fa ba ina nufin bunsuru na dabba ba no jos ina kwatanta namiji mai bin mata ne da sunan bunsuru ka san shi ma bunsurin haka ɗabi'unsa suke duk inda ya gama ce sai ya bi ta shi ko namijin da mata suke kawo kansu gare shi ba zai yi ba a kira shi da bunsuru sannan ni ban ce hada dadi ba kai kadai na ce a ce zaid ya ce kada ka manta da ni da kai ba mu da bambanci ko amarya idan ina kama da dadi ba ni kadai ba kenan ka duba kanka da kyau duka mu dai zaka ce kwano ziyan yayi masa oho dai ai kwanan ai kwanan nan zan je yi min sojirin a maida min kamannin fuska ta irin ta momina dani bana son abin da zai hada ni da ku da zolaya yake yi masa magana amma shi zayed sai yake ganin kamar bai san shi ne ganin yadda ya haɗe fuska ne ya sa ziyan saurin cewa wasa fa nake yi maka kai ma ka sani ni da kai abu ɗaya ne na faɗa hakan ne don in ɓata maka rai kamar yadda ka tada ni daga bacci ya matsa fuska ziyad yayi ji, yanzu dai ma ajiye wannan gefe ya maganar zuwa mu Ya yi tambayar yana duban fuskar ziyan ba mu da isasshen kuɗi a account ni dai na hakura gwara kai ma ka hakura kawai mu yi zaman mu a kasar mu ta gado kirgiza kai ziyan yayi ba zai yiwu ba zayan baka san yadda na ci burin haduwa da ummi ba jiya har mafarkin ta nayi na kasa goge ta a cikin zuciyata tabe baki ziyan yayi faɗa min a cikin mafarkin me kuka aikata ba mu aikata komai ba kawai dai mun haɗu a jabi mold har nake tambayar ta yaushe ta shigo kasar kafin ta bani amsa ka katse mini bacci ka tada ni kana faɗin lokacin sallar asuba ya yi murmushi ziyan ya sakar mishi ka ce na yi maka bukulu watakil da har kista manna maka da hawk harara ziyan ya jefa masa a takure ya ce ya za mu yi ni dai ko dai mu karbi atm din dadi da ya ce zai bamu da sauri ziyan ya girgiza kai yana faɗin no ba za mu karba ba Zayad ya ce wai ni ban san me yasa ba ka son mu karbi atm ɗinsa ba makudan kuɗi ne fa ziyan za su ishe mu muje duk inda muke so wai kai ka fi son mu yi ta wahalar jiran alat eh gwara mu jira alat akan mu karɓi kuɗin da ba mu san inda aka same su ba ka yi amanna da hankalinka mana amin ka yi amfani da hankalinka mana ina dadi yake da arzikin tara waɗannan millions of dollars ɗin abin da baka sani ba da na zauna da lissafa dukiyar momi ko rabin tashi bata kai ba ita da ta gaji arzikin kenan da farko na yi tsammanin ko kuɗinta ne ta bashi ajiya amma daga bisani na zauna na yi nazari sosai na gane cewa kuɗin nan fa ba na momi ba ne kuma ba albashin dadi ba ne suka tara mishi su ni tsoro na kada mu je mu karɓi kuɗin sai mun gama sharholiyarmu asiri ya tono a gano dadinmu yana aikata wani abu. duk da ina kyautata masa zato amma gaskiya ni dai zayat ban yarda da kuɗin nan ba ba da gumin ya tara su ba akwai dai wani abin a kasa damuwa ce karara kan fuskar ziyad san babu alamar ya fahimci zancen twins brother ɗinsa na lura ziyan baka son dadi baka kaunar shi ka fi son momi sai ka ce ba shine ya haife ka ba na tabbata da a ce momi ne ta baka atm ɗinta jiki na rawa zaka ka yi amfani da kuɗin amma da yake na dadi ne shine kake neman yi masa kazafi wallahi ka ji tsoron Allah ziyan mahaifinmu babu abin da yake aikatawa da gumin sai tara kwaɗan shi watakil dama can mai arziki ne ya dai ɓoye ne don bai san a gani amma ni dai ina kyautata masa zato kuma atm da ya bamu don ya ga muna bukatan kuɗi ne yana so ne ya faranta mana ziyan ya nutsu yana kallon ɗan uwan nashi ya hakikance yana yi mishi magana sai da ya kai ƙarshen aya na ziyan ya ce ba ka amfani da kwakwalwa ta inda muka bambanta kenan ziyad ka faɗa min wani uba ne zai ɗauki mako don kuɗi irin waɗannan ya ba 'ya'yan shi don su yi sharhodiya ba tare da ya tambaya me za su yi da kuɗin ba uba na gari ba zai taɓa aikata hakan ba ni ba ni ne ban san dadi ba shi ne bai san mu ziyad saboda tunda muke da shi bai taɓa zaunar da mu a matsayinsa na mahaifinmu ya yi mana nasiha akan rayuwar duniya ba ko mu komai muka yi daidai ne a wurin shi mamice kaɗai take tsawatar mana idan muka yi ba daidai ba tunda ziyan ya fara magana muryarsa a kausashe idanuwan shi sun kada sun ciko da kwalla ziyan da ke sauraron sa ya yi shiru yana kallon shi jikin shi ya fara yin sanyi dakatawa ya dan yana faman bitar da huce kafin ya daura da cewa idan har da gaske kudin shi ne me yasa bai yi amfani da su ya gina mana gida na kanmu ba bayan ya san duk irin gorin da ake yi mishi hmm. kawai bai san a san yana da kuɗin ne Dan ya san za a tuhume shi ina ya same su shine kawai shiru suka yi ɗakin ya yi tsit na ɗan wani lokaci kaina har ya fara ciwo ina so in kwanta in huta ziyad ne ya ambaci hakan tare da miƙewa ya nufi kulos ɗin kayansu da ke a can cikin ɗakin kwantawa ziyan ya yi a saman matres da idanuwan shi suke fuskantar silin abin ba karamin ƙona masa rai yake yi ba yana matukar jin ɗacin irin rayuwar da mahaifinsu yake yi Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya ɓangaren hajiya saratu a tsaye take gaban miro jikinta sanye da jallabiya babu mayafi a kanta hakan ya bayyana kitsan zanen da ke a kanta hannunta rike da wayarta ta kara ta karata a kunnenta fuskarta da fara'a ga dukkanin alamu magana take yi da wani a waya na yi mamakin ganin kiranki Allah dai ya sa lafiya don na san haka nan ba kya nema na ba tare da wani kwakwaran dalili ba on the other hand matar da suke yin waya ta soma magana daga jin muryarta babbar mace ce mai ji da kasaita oh saboda kada na fara yi miki korafin ba kya kira na shine kika kara gane yin magana Hajiya Saratu na dariya ta ce wallahi ba haka ba ne hajiyata abubuwa ne suka yi min yawa amma duk da haka ai ina kokarin tura miki sakon barka da juma'a ke dai ce ba kya nema na Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata domin jin yadda za ta ci gaba da kasancewa sai mu haɗa kashi na gaba na kuɗin salma kuma huta da suna allah mai rahama mai jin ƙai a littafin kurkuku middle step wato zango na biyu kashi na arba'in da biyar cikin rashin fahimtar maganar ta na ce mata ni ban gane me kike nufi ba menene ya fi kuɗi daraja a jikina kuma wani irin haɗin kai kike so in baki